kai nake jira ka bani kuɗi ka zo ka yi min kikam a gabana Allah ya sauwake naira hamsin wai me nake tsinanawa a jikinka banda kuɗin cefanen. Na mama sai in yi wata biyar ban ci shi a gidan nan ba ka ji ki da shirme cin nama mai ta yake sawa kau da kina kina kina shirme ashe kai ma da ka zama mayin da zaka bani nan in wata biyar ban ci baka fita waje kai ka ci au to ai mu ma muka fita gurin ga mun makoki ne ko an yi mutuwa haka ai da muka je zan makokin duk kwana uku sai an yanka ke saniya sannan a ta tsakiyar mu ai gan da kai kai da saniyar nan ga wukanan kala kala har ta kubi ka dauka ka ka ka ci ba mai tema ka haka dai sai tsabagen san banza kai ba za ka taba bayarwa a ci ba sai dai ka ci na banza shi isa nake fatan Allah ya nuna min ranar da zaka fadi ka fitu ka mutu mu ci na ci mu bayar da na bayarwa ba akwai hukuma ta ci gane ba san su to sai dai bakin ki da ki wannan madattakalar daga ta farko har zuwa ƙarshe he eh, dai wa kike da ki wannan gurin gu a gurin ki su zo amma ni ba zan mutu ba a gaban ki dai ba zan mutu ba ni ba zan tabbata gira ba sai na cinye kuɗi na tas ashe babu daɗi kake so wani ya mutu kai baka so ka mutu to ubangiji Allah ya kargiwa mu ci nama ai wannan giwar ne miki gaskiya ba za ta faɗi ba za ki a haɗarin nan ko ko asara kike so ki ki mana shinkafa da me shinkafa da wake da salad zila ilaha illahu wallahi sai abin da ka samu a naira ɗarin eh abin da nake tsinanawa a jikin kenan sai abin da ka gani iya abin da kuɗin ga za su iya yi zan maka to gurin ba gidan nan kankarar yaki a banza bi sai na dawo a haka dai ka ji da shi gaskiya kuna bani mamaki kin yi baki kin yi baki duk wa ta bi ta cinye ku wai anya ma kuna duba mudubi kuwa to salamatu kenan ni fa ban gane min ke nufi ba me kike son ki sanar da mu ne dan gara ki wayar mana da kai dan ba mu fahimce ki sosai ba to kun ce ba ku fahimce ni ba ina son ku gane abin da nake nufi ban ga dalilin zaman ku a gidan nan ba da ƙuruciyarku da wayanku. ku zauna duk yunwa ta ta cinye ku ba a wahale to ni ban ga amfanin wannan zama na ku ba Allah sarki salamatu to ai ita rayuwar duniya da yake gani a haka da yake gani mun gode Allah kuma ba ki ji wani abu da baki sani ba ba abin da yake da wamanni face ikon Allah daɗi ko wahala ba shi bane zai sa ka ce ka dawwama wai kai Allah Ubangiji ba zai maka arziki ba idan Allah Ubangiji ya riga ya sa za ka sha wahala kafin arziki sai ka sha ta yanzu ke da ke tutiyan yanda muke zaune a cikin gidan nan da kika fi mu ke kin kalli kanki kin kalli zubin mu to bari ki je ita da mun biyayya aure haka take ko daɗi ko wahala kuma ki sani cewa muna son mijin mu muna bin shi sau da to ai da ma ni na san ba za ku gane me nake nufi ba eh ai ko yanzu kuka fita daga gidan nan akwai masu jiran ku kwarai da gaske a'udhu billahi salamatu kin san abin da kike faɗa kuwa to ya ishe mu haka mun gode tashi ki tafi tashi tashi tafi ai kama da irin ki babu alkali na ga ni ku ya ko ya tafi mana malama ba ma san ganin ki a gidan nan gidan ne mun siya ita ita Allah auren mana ba mamaki so take ta kan mu mu fita mu bar gidan ita ta zo ta aure shi to ba zai yi ba Usman. Barka Wato zan wuce ne maganar dan uwanka. mai rasuwa. nasir ba. Mm. Akwai kuɗi da nake bin na haya. Kuke masa bakin sa a bar shi ikwanta sanin anin a kabarinsa. in kwanki dakata alaji hmm. yan saboda Allah mu kwana ɗaya mu kwana biyu mu kwana uku har a share makoki baka iya zuwa kayi mana gaisuwa ba sai a dalilin kuɗi kai ban Allah ka san da furin fujuma ina can furin fujuma wajen wajen karɓar kuɗin haya yau ka san yau ina yi gobe ina kun shekara ji wannan unguwa uku gata ina ina ya kasai shikenan yanzu nawa ne kuɗin dubu biyar ne da ɗari biyar amma sai a ɗauke biyar ɗin a ba da biyar ɗin ba wani abu nan ubangiji Allah ji kannan su a wannan da yawa mutane duk sun yi mu karanta mar mu karanta masa ayatul kursi kafa 100 da an yi wannan kafa sittin. tun a makabarta duk mun yi wannan duk mun yi wannan na ji kannan su amu amu ne matahiya bakin salihi na kafa sittin. duk mun yi eh duk mun yi wannan yawa duk mun yi kashi to mun gode Na mata ya gabata mu amu ji mara gaskiya da ya addu'ar mana kafin da yana mafi jin daɗin da bashi kuɗin ai da na sani ma ba a baka ba banda ka kawo Allah da annabin ka yi maganar lahira mu ba mu ci bashin kowa ba ku dai da kuke cin bashin a yi abu a gama ku gudu ku tafi ku ce a jira ku za a yi ta jiran ku Allah yana nan a madakata yana jiran ku kada ku saka min saboda za mu ce ku ba wasu bashin su da suke bin ku ku da Allah dai ku yi tayi ku gama muna nan muna jira muna zaune za a zo ko ba mu je mun yi wani samina ba za ku zo za ku kira mu kuma Allah ya ba mu sa Allah sa da raban mu a ciki bari na je ma wato ba abin da yake tar min yake daga min hankali a yanzu irin maganar kuɗin hayan nan in har shekara ta yi nisa to fa ba ni da sukuni in ba gani na samu kuɗin nan na ba su kuɗinsu ba. Haka ne, amma ka kwantar da hankalinka kakka damu, tunda akwai Allah kuma a gare shi muke nema. To, zai ma da abin da na gani. Insha Allah Allah Ubangiji shi zai taimaka. Kuma ne abin da nake gani ba zama akwai sauran lokaci ba? Haka ne Aisha, akwai sauran lokaci. Amma ya kamata a ce na tanadi kuɗinsu kafin lokacin yayi. kun san halin mutanen nan da suke kaɓa kuɗin hayan nan. Ka bar wa Allah ikonsa, da yardan Allah Allah zai kawo yadda za a yi. Amin. Tabbas, dama Allah nake bar wa ikonsa kan wannan lamarin. Shi kaɗai ne mai taimako na a cikin wannan lamarin. Insha Allah kuma zai ci gaba da fitar da ni daga wannan matsalar da nake ciki. Insha Allah. Ni zan zo in tafi. Sai a mana addu'a. Amma kun sauna mu. kun san me nake so a min a gidan nan mm. ragowar tsakin nan ai mun dan malele da shi a da a mun nan ko ba haka ba an malele kuma kin ji wai dan malele baya kashe yunwa ne Dan Malele sai ka ce wani karamin yaro? Ni dai na tambaya baya kashe yunwa. Ke dai tunda akwai saki a je a yi mashi dan Malele. Yau, a yi man dan Malele in ya so ku sai ku tuka tuwon da kuke so ku ci amma ni dai zan tare da dan Malele. Sai Allah ya dawo da mu. To Allah ya tsare. To Allah ya tsare a dawo lafiya. <laughs> lafiya barka da mutuwa yawa san da mutuwa muna lafiya lafiya lawa na gajiya a lafiya ne ya hakuri da jama'a alhamdulillah wallahi Allah da lafiya amin saboda amin amin madalla to alhaji abinda ke tafa da ni dan Allah kai sauri wani mai dan haya na ne a wani gidan sabo gidan da na gina yi ke mun wulakanci zan je mun wulakanci da eh, shi wallahi ba zai kuma kwana daya gidan ba alhaji abinda ke tafa da ni eh. na zo ma da alheri ne na zo ma da wannan shakin hannun jari to ai shi ne liman <clears throat> wannan shi ne magana to ai shi na gani inda irin wannan abun za ka dinga zo mun da shi ne ai abu ne na karuwa ba zan ba zan yamace ka ba ku liman ai farawa akai irin wannan wallahi inda irin wannan ne ne an gama yawwa to hannun jarin na hannun jari me girma ne ke eh, sosai kuwa daga abuja ne ko jiha ne annan ah, ne kurkusa yawwa kurkusa ne ba daga abuja bane to abin da zamu yi liman kai na wani haka yake ni naka ni na san wannan kare ga kowa maganar nan to to shikenan duk zaka iya dauki ko ko mutum to alhamdulillah in hannun ya kai miliyan a wannan abu ya kyau ya wuce ya wuce fiye da yadda kake zuwa alhaji za su yi shi to alhamdulillah idan ka fitar da shi ɗaya bayan ɗaya ana bani ana bani riba wannan hannun jari ne ba daga gwamna bane daga Allah ne wato aikin makabarta ne da kuma gyaran masallacin mu ka san na masallacin mu yake ta tsiyayen ruwa hmm. duk shekara mai tafa mu kwarfar ruwa hmm. da kuma makabartar mu tana ruruza shine muke so a taimaka da tifofin ƙasa wanda za mu yi makabarta ciko mai mata dakin masallaci kuma a sake rufi yanda ba ba za mu samu wannan matsalar tsiyayar ruwa ba shine hannun jari yawwa liman ni ka ina kin sallah a masallacin ba wani kin yake sallah a masallacin nan ba to Allah ji ai dama na zo muka da bakin gwargwado kace duk ka dauka kuma alƙawari ai kaya ne alhaji ce a ga kowa yanzu to shi to shi ai aikin Allah ne wannan a ga kowa karba to za a faɗa eh. za a faɗa amma eh. dai yanzu eh. kai ba za mu kyale ka haka ba to saboda ne ka san matsayinka ko mu mun san matsayinka to kwashi ah, ai ba sa to kuma tun da nace nace ce to aiki aiki na Allah baya ka sai an jima da Allah wato ya ce hannun jari shi da ya zaci kawai za a je a buɗa mai na eh, shi yasa kake cewa Abuja ta shi kenan kai ka rasa kana kallo wani zai zo ya ɗeba ladan ba shi kenan Allah so Aisha wato yanzu ke dai abin da kika zabar wa kanki kenan ki duba ki ga yadda kika koma duk kin kin yi baki ba tafa arziki a jikinki amma kin ji kin gani kin daura tsamarar zama a wannan gidan saboda ke ga yadda daɗi miji ba haka bane umma da samu da rashi ai na Allah ne kuma shi aure ai ibada ne umma wata rana sai labari rufe min baki ni zaki gaya wa haka me kike gaya wa mm, mm, mm, duk wani abu na tauhidi wato ke kin ni tsoron Allah kenan to tun kafin a haife ki na san wannan saboda haka ba zan lamunci zama in ci gaba da ganin ki a wannan yanayin da kike ciki ba kin ji na gaya miki duk irin yadda zan yi sai na san yadda ne na raba ki da gidan nan dan ba zai yiwu kai jimami ni tagumi ni can a gida ban sami yadda nake so na miƙe kafa ba ke kuma nan duk inda na ga dan wani abin kyalekyale ke nake hange zanin kirki babu dan kayan kwalliya irin na na yaran mata baki da shi umma Allah me ya kawo kuma zancen raba aure wallahi ina son mijina da a halin da yake ciki zan iya zama da mijina haka kika ce to zan ga ƙarya son miji duk irin yadda zan yi sai na raba ki da gidan nan duk inda naga dan wani abu mm, mm, mm, na kyale-kyale ina ke nake hangowa salamu alaikum sannu umma wa alaikum dama abinci na gama na ce bara na zubo miki abinci me kuka dafa tuwo ne da miyan danyen kuka kaji wani tsaba salo da wani kini bibi kukar ma wai wata danya ko anan gidan har danya kuka kuke kadawa tashin hankali ba zan ci wani tuwo ba ni ni a gidana ma ban ci tuwo ba ke ke ki fita ido na rufe ba ina ba kina kin karba ba za ki ga yadda zame da ke ke ki kiyaye ni kin jina ga miki in tafi da shi ina me zan da wani tuwo mm, mm, mm, tuwo da rana zan zo za ki ga yadda zame da ke kin ga dillin da saki dawowa za ki ga yadda zame da ke sai wani rai da kai take tana wani haka tana wani haka zan nuna miki daɗi miji za ki ga yadda za yi da ke umma umma aisha ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ki ɗau abin da zafi ya haƙuri ki gani zauna a nan barin jan ka mana tuwon mu cikin da mun saba cikin ji ya haƙuri kin ji wayo Allah ba komo abinci wallahi abincin ne da na yi baki suka zo ba abin da zan ba su sai na ɗauki rabon ka na basu daga madina sai ki koma ka to ai gani na yi abin da ka bayar ne naka ko kawai kina cin wuta ba zan yafe bace ki ba su abinci ki ba shi wannan abinci haka ake Allah ya isa baka yafe ba ce. wannan kake wa Allah ya isa ni ba ke ne wa Allah ya isa ba sunan abincin nace kya dauki abin Allah ya isa ban yafe ba ko kabarin kina cin wuta ba zan yafe miki ba ki ba su ci kabari na akan abincin nace abu sunan abincin kenan ba yanzu naji ba da wani kudin aje a soye sai in tashi in ba. na kin ba da wani kudin a ba ki ba zan fita sai kuma ki dauka ki kin ba kin ba kin ba baki akan me ubangiji ya raba kowa da irin wannan kudin na kamar sa amfani a kudin da mutum ba zai iya ci a bakin sa ba me amfanin su mun kwata zan yi mm. ka fi so ka zauna da yunwa da ka bayar da wani kudin a rufa maka abincin azumi na shiga azumi to ubangiji Allah ya raba kowa da irin wannan kuɗin na kamar sa amfani kuma ne banguri na ban sa abin da nake yi ba ko tashi kai gari ya waye ka ji baka da hanyar da zaka samu abinci to dake ka ce na shiga azumi yayi ya gida alhamdulillah madalla lafiya dai a lafiya kalau ma zan wuce ne na ce burin in zo in maka tano ka san shekara ta kusa karewa sauran sati haba alhaji ina sani da ma baka wahalar da kanka ba insha Allah ba zan manta ba Allah sarki to kuma karfa ka manta na ƙara kuɗi saboda ka san bana na ta tashi to ni ma na ta da ginin haya gidana ƙari fa alhaji eh wallahi sai na yi dan haya na kara ma kuɗi bana za kara ma kuɗi ka zama cikin shiri haba alhaji ya kamata ku ringa tausaya mana ku ringa sara kuna duban bakin gatar mu samu ma mu samu abin da zamu biya kuma fita kunya ku amma na ga gidan nan ba abin da aka yi kuma a can an kara kuɗi ai ya kamata a tausaya ku ringa yin tausayin mu mana ka ji kan ya rasulullahi ba mu da imani muka gina ka shiga kai muka duba kai muka sara muka muka duba eh ka kashe hauka me yasa mutane ba ku da imani ba ku da imani ne ba ku ba Allah zuciya ku ba Allah zuciya ku wai gani ne yanayin da ake ciki na rayuwa alhaji gidan nan yadda yake haka yake ba canji ba sabon fenti babu sabuwar filasta in kaga za ka iya bana za akwai kari in ba za ka iya ba bana za a yi min kari wanda bai zai iya ba tarabu na zar shigo ciki zan je in ga shi ogan in gaya masa mutum da zai iya ba a zo da mota a kwashe kayan a watsar a sa sabo tribunal kwarai kuwa a'a alhaji in dai wannan ne insha Allah wannan ma ba zai sa a ji da kai ba Allah ya hore mana mafita kunya mu biya ku to kawai dai in dai maka ni na ya kara duk gidaje na riga na sanar da su bana za a kara in kun ba za ka iya baka tashi domin bana turabunin za ta shigo ciki. Eh, mm, mm, in dai wannan ne in Allah yadda ba za a kai ga haka ba kai haƙuri. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wallahi kin gani har yanzu nayi bako ne. Eh, sunna ku shi ne. Ina ni. Ina sanin ku da zuwa. Sanin ku da zuwa. Sanin ku da zuwa. Na gajiya. Allah sarki. Me ta gaban? Kan ta gaban. Arinya Aliyu ce akwai rawa saban gari. Alquran. Baki dai. Eh? kai eh. ka fita daga idona ka fita daga idona maganar gida ce ta kawo ka gidanka eh. ka tsaya anan ni ma wannan kuma su masu gidan ma domin mata na ne a billahi kar kai abin da za je kanmu da kai tsoho da kai dattijo da furfura ashe har yanzu tsohon kwatance ne kai Allah baka uwarwa ashe ba ka da mutunci iyalin yaro ya take maka kama da wata a gidan gidan galo na ce galo kai tsohon da kani bakin bata tsohon kwatance tsohon na jadu duk ran da Allah ya saka kuma yin wannan abin zaka gane cewa zan ta cewa a gidanka nake haya Ke, kina jifa abin da nake gaya miki, za ki wuce ki ɗauko kayanki ki tafi ko kuma yaya, don ba zan iya zuba ido in baki ki mutu a cikin wahala ba. To wai umma me ya zafi haka? Daga wahalan nan ne nake cikinta, kuma na ce miki zan iya, tunda fa zaman ibada nake. Umma ta yaya za a yi in fita in bi ki ba da izinin mijina ba. Rike min baki. Za ki wuce mu tafi ko sai ne miki rashin mutunci. Kena hawa namiji ne da ke? Iye? Umma da Allah ki yi haƙuri, kar ki raba mu da ita. Sai na raba ku. Akan me zan bata a cikin wahala? Tunda ke iyayenki ba sa kishinki, ki je ki zauna. Ita ko sai mun tafi. Za ki wuce ko yaya? Haba umma, da izinin wa zan fita. Izini kike tambaya? Da izinin wa? To da izini na ni mahaifiyarki. Gaskiya umma ki haƙuri, ba ki da hurumi ana. Saboda mijina shi yake da ikon da zai ce in fita. Tabɗe jan. Lalle na yadda kun haɗe kai wato gaba ɗayan ku 'yan miji daɗi ne kenan zan dawo za ki ga yadda za mu da ke ai sai na raba ki da gidan nan din na ki. Allah ya basu su aikin banza su busa su da su ya haƙuri ya haƙuri ashe ka dawo ban dawo ba ina can a'a ba haka bane mai gida hmm. asabe asabe daga ina ke daga gidan aisha nake mai gida eh? shikenan daga gidan aisha nake sau nawa na kafa doka na ce ki daina zuwa gidan yarinyar nan ko sai kike sai kin kashe mata aure na kafa doka na hana na ce kara kala zuwa wato dai magana ta gaba ɗaya ki mai da ita sarewa kawai in na busa na busa iska haba mai gida ai aisha dole ne a dinga kai mata ziyara kaga yadda yarinyar nan ta rame ta yi baki kirin babu ci yaron nan baya ba yaron nan abinci gagama dan aiki ba aiki ba ya tashi ya tattara ya hada mata biyu a cikin gida baya iya ciyar da su hmm? ko so kake wata ran kawai kaga an kawo ma gawarta a kawo gawarta mana in an kawo gata sai me ina ce daga gidan miji dai aka kawo gata ko ba daga bariki ba ana kawo gawarta daga gidan miji annabi zai ce marhabu amma da daga bariki ne yawon iskanci a kawo ga wata ba ita ba annabi ba annabi ba ita amma in dai daga gidan miji ne ta mutu sau dubu ni ma ina marhabu ka ga mai gida dole ka ce haka tunda bata kwanta a cikin ka ka yi naƙuda ka haife ta ba dole ka ce ta mutu ai ni ba zan so in ce ta mutu ba tunda ko ni na san ciwon ta to naji ta kwanta a cikin ki da kika haife ta kin dau nauyin ta ina ce da ke da yarinyar nan duka da kai da kaya mallaka wuya ne a kai na kuke haka ne ko ba haka bane haka dai aka ce wani bangaren ba asabe na ga alama ba a cikin hayyacin ki ke maganan nan ba to ba na so kuma ba zan yadda ba kuma na kafa doka kuma a kai na tsaya kada a kare min irin wannan na hana nauyi dai ba ya koma hannun mai gidanta ba eh. to ba zai iya saukiya ba nauyin da aka dora mai bai iya dauka bare i sauki saboda haka gaskiyar magana ka fuskanci wannan al'amarin Aisha tana cikin yanayi babu abinci gida babu sutura ya hada mata biyu ya kasa ciyar da su inda yaron ba shi ce ya gaji da yarinyan nan ba kar ki kara shiga harkar su ba na da wannan mijinta ne nauyinta yana wuyansa baya wuyan kowa to baya iya sauke nauyin wannan ba abin da ya dame ki bane kalama asabar ni na gaji da wannan rayuwar abu a gidan nan sai kayi min iyaka da shi sai ka ce ba a gidan nan nake ba ah. na gaji da irin wannan rayuwar ah. to shikenan sai a sauki a saki a yi maka saki ba kaidi hauka ake yi to ka gani ba wannan ba yau kaza nake bukata ci a gidan nan kaza kaza kaza eh. to ni da wanda in sa kaza a baki na tun mutuwar bawon azan na bakin famfo mai kudin nan an cika ji a abin nan sai kuma lokacin da aka yi mana zazzabin kaji kai jama'a shekarun nan mun ci kaji sai an je gidan gona sun kashe gama guda ɗari ko ɗari uku an zuba rami an binne mu je mu tone mu zo nan mu babbake su kai jama'a mun ci kaji ke dai kwantar da hankali ke kawai na fita yanzu na ga mai kifi irin shawa ɗin na kifin nan dan ashirin ko talatin ka jefa mu ya jefa mu ya ma shi kenan mu ne au tsaya ke ina kin san tafiya na shigo mana ya tsare to zan yi kwance-kwance shu tana shigowa mutu ba a kuce ma ke miki ita in ka muke wabuke mana ke wabuke mana ita gafiya to ubangiji Allah ya kiyaye da kudin ka a jiki mu ci gafiya ko almajira yanzu ba sa cin gafiya bare mu da gatan mu da kudi a jikin ka ba za ka iya ci da mu ba ka ce wai sai gafiya Allah ya kiyaye kiji shi yasa abokan namu da kudu suka fi suka fi kurfi bushin mu kenan kin ji ana bushin mu wannan shine bushin ƙara garbi yake yi kuma wallahi ya sai na ci kaza a gidan nan ba haka ba wallahi ka gaba daidai ba to to kin kusa tafiya da kyama dandan mutumin da yake zai taba mun dukiya ta to tsakanin da shi ko kara ko kuma katan karfe ko caka mauka kowai bari ga miki gaskiya na ga miki na rantsi da Allah ko za a mutu sai na ci kaza a gidan nan ki rubuta ki ajiye me amfani irin wannan kuɗin marasa amfani da mutum ba zai ci ba ba zai ba wani ya ci ba kin canza kaman baki ba dan hira da muke yi ma sai in ganki kin yi wani shiru dai maganan umma ne ki kwantar da hankalinki ki dinga haƙuri iyaye kin san su haka suke duk inda suka ga baka jin daɗi sun fi mu tashin hankali amma idan aka yi haƙuri zai wuce ko to ainihin abin da yake bin mamaki mun kuma sa mun sa sha wa alaikum salam ina matan gidan ga mu salamatu kun ga unguwa na je na dawo na ce bari in biyo mu gaisa Allah ya tausaye kuke bayi. ya kamata dai ku gane mai son ku kuma gane abin da nake gaya muku ni dai ina kan bakata ba zan bari ba gaskiya ne yanzu salamu da min shawara ke nan kullum dai ina kai ki ai ni na fi son ku kashe wannan auren ne ku fita ko yanzu kuka fita za ku samu masoya da yawa ko ina me kuke jira ne ga kyau ga duri ga komai ai ni mamaki kuke bara kai ne ba zan iya wannan abu ba mm, gaskiya ne dan ni kaina zaman gidan nan ya ishe ni kullum cikin wahala kun fara gano gaskiya kenan ina nan dai ina kai ku salamatu kenan ai za ki sha mamaki bari ya dawo gidan nan ki gani khadija kin san ya za a yi ɗauko mata ruwa yanzu ki kuma barin tashin ɗauko mata ɗan kwalan da makulashi Ya Allah. Ai ba kwanka ka nan. Kada kin zauna a nan. Mm, la ba komai ba. Ba kin gaji ki zauna. Ba komai ku je ku dawo ina jira. Masha Allah, kin kawo ruwan ko Khadija? A'a. Ya ta wannan munafuka ce da kake gani ku tsaya Allah yasa ku zo a cikin gidan mace da kake ganinta munafuka ce ita take son ta raba mu da kai a cikin gidan nan ban gane ba yanda take yawo a titi kwararor kwararor mu ma mu dinga yawo haka munafuka ce tana son mu raba da kai da talauci kullum muna mutuwa da kai Da Da ke kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma nan da ke da ke da ke karama karama ka da karama ka ce da ita ba da ita ba ya ya ya ya fita matsaci ya isa za ki fita matsaci baba ma ta koma baba shi ke nan mun huta da bala'i kin ga mun haka kin ta gallabe mu a gidan ba ba ta kake ta kashe mu ta auren mu mu dinga yawa a titi bari da ko ta mata da ko ba da mun sani mun balla mata kafa almura da kikiya aka ah. kawai ta hana mu zama lafiya a gidajen mu kuma can da wahala abin da sai zo zo ba kai asiri ba kai gida asiri kun gani ko kun gani ko a yanzu yanda muka yi mata gobe ko an ce ta dawo ta layin gidan nan wani gidan ba za ta dawo ba wani gidan ma ba za ta je ba ma sosai ma ko ga ta alhamdulillah ba dan dai muna so ba za a fitar nan wannan a kuma nan zai nemo kuma da safar an tashi a ce babu an yi ma ba na so in ga na farka cikin gidan nan ba abin da za ku samu ku da ni da mata suna zuwa ma da mun dinga bin <laughs> da kanmu ba sai a fara ba a wato in na wanke sai mi ko wannan ta shafa mai sai wancan ta gode sai ta kuma dinga karɓar kuɗi ba komai ubangiji Allah ya albarka abinda zan iya ce muku kenan kun mun halarci To, Allah Ubangiji ya bada sa'a. Allah ya hura abin da zaka ciyar da mu dan daraja Annabi da Qur'ani. Amin. Amin. Allah ya wadata ka da abin da zai zame mana mai amfani. To, ba abin da zan ce sai dai Ubangiji Allah ya muku albarka. Kuma na gode da irin gudunmuwar da kuke bani. Domin ba da abin gudunmuwar da kuke bani ba, to da ban sanya zan ba. Hakurinku da abin da kuke mu Allah ya saka muku ya sa aljanna ma muna tare amin kuma kullum fatan da zamu maka Allah ya ƙara buɗi Allah ya kare mana gari. alhamdulillah tun da ake da wannan ake fita ake nema alaƙa an gama samu ko ta san ba a rena sana'a ko ya rasa amu alaikum alaikum ah. yawwa ah. alhamdulillah to ga san da zuwa yawwa yawwa salamu lafiya na gajiya na gajiya lafiya lafiya ya baba lafiya ya damuna hmm. Lafiya lau. Gare da Allah Ubangiji ya sa na same ka a gida. Lafiya ne baba. Ka gani nan? A sha uku na na shigo cikin gidan nan. Babu abin da nake buri illa iyaka wanda nake so da kai a rubuta takardar saki a ba ƴata. Dan ba zan iya ci gaba da ganin ta a wannan gidan. A bushe ƙaraf. Daga a da rana. Sai sai ya maya ne, sai kamo can taro can. to ba zan iya jure wannan ba ka gani nan akan yata ba zan iya saurara kowa ba in dai dan yata ta sha wahala ne na fi kauna ta ji daɗi saboda haka an haifi dai ko an haifu tabbas na haifu a sallamin min ya yawwa kiyaye ne sakaran banza ana nema mata yanci tana tana shashanci Ina da Allah ki haƙuri. Kirga mun baki. Ina sauraron ka. Ana ɓata min lokaci. Fa inna ilaihi raji'una dukkan mu musulmi ne ga Allah za mu koma. Yawwa. Wai kalmar ta ƙi faɗuwa ne? Tabbas na haifu. wani sharshi ba na neman sa ne ko an kyauta ko ba a kyauta ba abin da ya min zafi kawai ne a sallamin mun ya tabar wannan gidan abin da nake so kenan tab ija Aisha, kina saki ki saki da. Shi ne abin da nake so a ji. Autan maza ne shi? shi kenan burin ki ya cika kin raba mu da ita. Ke ki kiyaye ni. Shashashan banza shashashan gobe. Wai kamar ke. Kai amma dai kin ji jiki tar da halinki. Wai ina jin ku da mun tafi tare ina gogewa ina gogewa kana shafa kina shafa uwarwa. matar manya da za a ganta a hakinci a cikin gida wai take burin ta tafi dan shushe tana tana goge takalmi kin ji jiki ƙarshen tuka tiki tik salamu alaikum lafiya na ganku tare da Aisha? Hmm. Aisha? Haruna ne ya sake ta mai gida. Hmm. Ai mutumin yau sai a hankali. Wallahi baba ita ta takura masa ya sake ni ba da san ransa ya sake ni ba. Yana kuka ina kuka aboke na tana kuka. Rufe min baki. Ƙarya zan miki? Aha, tun daga ma ce yayi shedi. Kuma saki ya sake ta ya za a yi da shi mai gida? Hmm? A gabana, a gabana. saboda tsabar ya raina mu to tsaya an gaya miki asabe wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ba auren aisha kada ke kashe ba yanda da ɓaci rai to sai aran ma ya gabaci rai yanda kisa kashe min auren ya ke ma sai alaran ma ya ganki asabe sai ki tattara ta ku tafi gidanku amma ban da nan billahi lazi gele gele kin ga gele wallahi ba za ki dauka ba ba za ki ɗauke ni a gidan nan ba kin san dai san da aka aure mu yau shekara talatin da takwas ba abin da aran ma ya bayar aka a gidan nan to haka kika zo haka za ki koma haba mai gida kuma abin haddacin mutunci ai aran ma ubangiji Allah ya sa shiga aljanna Allah ya masa albarka wannan tsiyar ke kika jawo ta na je yaron nan ina tsaye ina a a a a a yaron nan sha ake cewa ki tafi na sake ki toya, zamu da shi zamu kore ta ne tunda ya sake ta dole mu mu runguma asabe ku kara gaba na ce gele ba za ku dauka a gidan nan ba mu ba gari yawa ya ni kika cuta ba zaman gidan miji ba zaman gidan ubana yanzu a gari yawa ya da ni da ke sai mu je mu tare a daki daya daki dayan ma na kara na bukka ku kama hanya amma dai ka sa akwai gidan aron man ko asabe kama hanya wallahi rai ku zai iya baci ranku zai fi na kurar wasa baci yanzu ka san da yaran man zai iya rike ni ya rike ki gaba da Allah je kira Allah haba kin san da kai kika kashe wa dan aure wannan na dai raba ta da yunwa da fatara Allah canje ki An ba iya shege ba da iskanci yarinya tana gidan mijinta ki kashe mata aure talauci waye baya talauci a kiyama kafin a tashi kiyama kafin a hisabi kowa da yunwa zai zauna har sai an yi hisabi na aljanna ya je aljanna in ya so ya nemi abincin yunwa waye ya mutu tun yaushe ake yin wani ha ina kake magana gida ka tashi na gaya ma na kara ma ka tashi na gaji tun da ba za a dinga biya na abin da na ce ba haka ake yi shekara ta kare ka bani kuɗi shi ne magana amma tun da ba babu wallahi sai ka tashi alhaji ba wai na ki maganin cewa ba zan biya ka ba ko ba na san biya ka kai haƙuri na san kayi min amma don allah ka taimaka ka ƙara min sati ɗaya insha Allah zan yi kokari na kama ka kuɗin ka sati sati ɗaya sati ɗaya billahi alazim ba zan ƙara ma Allah da Allah ka lina rantsuwa don Allah don annabu ka lena rantsuwa ne ya kai na rantsuwa wannan Allah kowa taimaki wannan Allah zai taimaka ni ban taimaki shi wani sati guda fa yace ka ƙara ka dubi duk lokacin da aka zauna ka dubi yadda Allah ya masu tura irfa masu ya baka shi da bai da shi ba sai ka tausaya mai ba sati guda wallahi ba zai yi ba sai ya tashi wallahi alhamdulillah ba wai son biyan ka ne ba na so ne ba na san kana mu. to da da akwai kuɗin nan zan baka amma yanzu ka taimaka min sati daya insha Allah zan baka kuɗin ka sati kai da ka gina min gidan ko ni na gina gina kana ni ne na gina ko kai ne ni kai ka gina min gidan to wallahi sai ka tashi to ai dai da da su ai an zo magari magari tukiya tunda yace kai a ba alaji bari ne ma ina jin nauyin ka idan ganin ina zuwa masallacin ku sallah ne ko na canja na koma na karfe 12 da rabi ai wannan duk ne sallah sallah ai Allah aka nufa da ita ato duk inda kai daidai ne Allah in ya ga dama sai karba ato Alhaji eh duk wanda ya taimake wani sai Allah ya taimake ka duba gidan nan Allah ne ya baka ko ba shi kaɗai gare ka ba ka duba halin da ake ciki ka duba halin da ake ciki kuma ga yanzu ya ce sati daya insha Allah idan na ƙara marmunti, a awa shege nake yau ba zai yiwu ba ita shi kawai tunda ba zai iya ba kuma da zai ce bai da kuɗi magana suke kuɗi magana suke yi alhaji ban ce maka ba zai iya ba wallahi wallahi malam lafiya na zo wuce na ji ana hayaniya kamar ana a tashi nan da minti talatin gidan haya ne ya kibiya na ce tashi to dan bari mu magana da malam malam me yake faruwa alhaji shi malam haruna shi ke haya a gidansa yanzu ya zo ya bashi ya ba ya sati guda ma yake roƙo mai sai ran tsaron sai ya ce sai lalle tashi yanzu a wannan zamani ina za a tashi a koma duba halin da ake ciki ni kuma nace wallahi ba zan ƙara sati guda ba wallahi sai ya tashi tunda ba biya ni ba to alhaji ai mai alfarmar sati guda na haƙi mu masa arzikin satin kai gina min gidan ko ya zo fa abin da zai roƙe kai gina min gidan ko nuna mu ka sa hular kai ya sunan malam sunan shi malam haruna Mala Haruna ka yi haƙuri ka bar mashi gidan shi. Alhaji ina zai shiga. Ina tashi ina zan je. Ba ni bashi. Kada Allah ya sa ya tashi. Idan iki tashi idan ban mai sharri ba. Sharri? Gidan 'yan sanda zan je. Ka san 'yan sanda yanzu kana zuwa gurin suka ce ka shi suka ce to ga wani mutum ya zo ni kuma ban gane halinsa ba. Sai shiga gida da katu jaka da daddare. yanzu a ga cikin uwar billahi la ilaha illa Allah sa abin zama kenan ta kai mu ga haka wa ilaihi sharri in dai gida ne da zaka zauna ni insha Allah zan baka gida da zaka zauna daga nan har iya lokacin da Allah zai mallaka maka naka ba komai zan baka Allah ya ma albarka Allah Allah da ruwa mana asiri ma Haruna Allah da ruwa mana asiri kaga Allah mai kawo sauki ya kawo waraka shikenan to alhaji sai ka shirin tafiya eh, lahira da gidanka Ke kuma. Unguwa za na amma yanzu na fasa zo mu tafi. Zo mu je. Kaka da mu. Ka zo mu je ka kudi kawai. Kaka da mu je kawai. Ai ta ƙare. Sai ka je. Eh? Ba ko ai ai ta ƙare. Ai Allah shi ke yi asirin bawa. Kanin uwarsa ne ai. Kai kuma sai kai shirin. Ai take kanin uwarsa. Ya lahira da gidan. Liman. Eh, Kunya ka nake ji. Na tafi. Masallacin kuma nace na daina zuwa. Ta ƙare. Na daina zuwa na ƙarfe biyu na koma na ƙarfe ɗaya. Gina gidajen. Ɗaurayi ta wace. Gidaje na sun fewa ɗaurayi. kwan shekara in ka je gidaje sun fi nawa din nawa ne sabon garma nake so yanzu in je in kuma gidan in kuma gidan gina aliyu tsinnan yaron nan aliyu gidan da yake aina wani tashi zai tun da shi ba ba biya gida ko mala haruna gida nan dai sai dai a ɗan yi maleja a zauna kafin kuma mu ga abin da allah zai yi nan gaba ko haba alhaji ya kake faɗar wannan maganar wannan gidan ai yafi karfin ka ce maniji ko da ke a zai iya zama maniji amma aguna zan iya kiran wannan aljannar duniya ka duba dai daga inda nake har akan inda nake ake mulakanci saboda ba da shi kada kona ka kana na ba komai ayi wa kai ne idan ka taimaki dan uwanka musulmi kai ma Allah zai taimake ka kar ka dauki wannan a komai ba wani abu bane wannan ga mukullan gida wannan ayi wa kai ne kar ka ji komai ba komai ba kowa ne yake da irin wannan tunani irin naka ba na san ya taimaka dan uwansa musulmi ga wannan sai a yi kokari a samu a nemi mai mota da zai dauko kayan naku sai ya kawo ku alhaji abin kuma zai yi yawa ka bari zan yi kokarin samiyar da za a kawo na kaya don Allah na gode ma da abu wannan ka gama yi min komai karka damu ai ba a mai da hannun kyauta ba ka karba yi wa kai ne karka damu ba a biya kuɗin motar da zai kamo kaya ba damuwa ga kuma compliment kaɗina in ka samu natsuwa ko zuwa ko zuwa jibi ne sai kai min waya ina so mu ɗan tattauna wasu maganganu ba matsala hmm. mu je sauke ka sai a samu a a san abin da za a yi ko bismillah mu je kaka mu kamar yadda hukuma ta baka notis akan cewa ka wa dukkan waɗanda suke ka na haya kan cewar su tashi saboda gwamnati za ta yi aiki dalili ko yi gini ne a bisa rashin ka'ida kayi gini akan hanya ka tara hanyoyin al'umma ka tara gudanar ruwa don haka yanzu gwamnati tana ƙara baka notice na sati ɗaya tak da ka gaya musu gaggauta tashi idan ba haka ba gwamnati za ta yi aiki a kansu ina bawan Allah gani abin da nake son tambaye ka kai intelligent ne bi ma'ana kana da motsin kwakwalwa ne kan ka kuta ne in ka ji bature ya ce maka intelligent motsin kwakwalwa kenan kalle ni da kyau gidajen da suke gurin sun fi guda goma sha har zaka duban ka ce wai to shikenan ai alaji idan sun kai dubu gwamnati sai ta aiki a kansu saboda kayi gini a bisa rashin ka'ida to to to shikenan idan bayani kake ne yadda za a dauki wani abu a baka ni ba wani abun kyashi nake ba ka karu in karu a rufa man asiri ko wannan shine abin da yake damun kasar mu shi sa tun daga sama ake ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa saboda irin ku alhaji ai baka da abin da zaka bani amma ni abin da nake so ka gane taimako na nake so ka dinga rasulullahi ina da yaya kuma ka ni maraya ne ta ka gurin wata ka taimaka dan Allah ba taimaka min da wala ai wani abu da baka sani ba eh. aikin zai fara daga gidanka ne don wannan gidan naka da kake gani wannan hanyar ta miƙe ta haɗu da babban layi saboda son zuciya irin naka kace sai an haɗa maka guda hudu an siyar maka danga ka haɗe hanya don haka gwamnati za ta fara aiki akan wannan gidan naka don haka ta kansa za ta fara ai alhaji albashi na kaɗai ya wadatar da ni don haka kai ba za ka iya bani cin hanci da mukyale ka ba don haka ka gaggauta musu sati guda aka baka idan kuma ba haka ba ka saurari zuwan mu ba za ka ji da daɗi ba kaga tafiya ofisa ofisa ofisa wallahi daga tafiya na zo na shiga da kaga ka yari ne ina ka ku taimaka min wallahi tallahi ku tallafa min da mallam Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kajiran wa maridan wa aliman hai wannan ma Allah ka rufe gidan nan Alaluna kana lafiya lafiya kana ka zo lafiya alhamdulillah alhamdulillah kai hakuri na kira ka kace ka bar office ka ka kana nan kuma sai na biyo ka na ji ka ce kana son gani na ne shi yasa ni kuma ni ma din da shi dai bari in zo in ga menene a ba komai wato abin da ya sa da kai min waya na ce ma da anan wato ina so na tambaye ka shin mala haruna ko an yi karatu kwa ke daɗe ni ɗin da kake gani na yi karatun boko magana da nake maka a yanzu haka ina da satifiket na hnd ɗina a gida a ƙarƙashin adaka aji amma ba shi da amfani a ce da babban mutum nake tare wani irin babban mutum kuma ga ku <laughs> wannan ƙanana ne to mala haruna kuma an yi karatu amma ba a samu an yi aikin gwamnati ko yaya ba kanka ke daɗe ma yi tsammanin wannan magana ta fito daga bakin ka ba domin ka fi ni sanin halin da rayuwa da kuma wannan ƙasar ta mata ke ciki a zamanin nan dukkan satifiket ɗinka ko kuma duk nisan karatun da kai idan ba ni ne ya tsaya maka ba ba za ka taɓa samun wani aiki da za ka samu ka nemo abin da za ka rufa kanka asiri ba ɗan kai daɗe ka duba fa zuma ka ga menene ake ganin shi ƙasa shine leburanci to yanzu leburancin kansa in baka da wanda ya saya maka a gurin ba a ɗaukan ka aiki ka gade da karfin ka zakai amma ba a samu balle mu masu neman aikin gwamnati da ake ganin za a baka wata duniya ne ka samu arziki nan ne kawai da gaskiya ka zo da magana kuma wannan magana taka haka take to amma ina ganin abin da za a yi akwai mai gidana zan masa maganar cewa akwai wani dan uwana yana da buƙatar neman taimakon aiki kuma na san insha Allah za a taimaka kuma tilkan a samu abun me kuma na zama dan Allah ka tashi Allah bai kafa ce ni mun ba za ta iya dauka na ba da wannan magana <laughs> to shikenan babu komai insha Allah zan yi iya bakin kokari na domin naga an nema maka aiki saboda ba duk mutum ba ne zai karatu irin naka ya zo ya bigya irin sana'ar da kake saboda na san akasarin mutane za ga idan sun yi sami ilimi ana dan samun girman kai na yin sana'a ba kowa zai iya karamar sana'a ta hannu ba to sai gashi kai kana da karatun HND guda amma kana yin aikin shushaina to wannan abun naka shi yasa ya burge na tabbatar cewa kai mutum ne na gari to ni kuma insha Allahu iya bakin kokari na zan yi kokari ta yadda zaka samu aiki shi wannan mai gida na idan na mishi bayani na ce akwai wani dan uwana yana neman taimako ko kuma yana cikin wani yanayi na san dai hanyar da zan bi na san yadda za a yi in Allah da za ka samu aikin yi ko da ba aikin gwamnati ba tunda akwai ayyuka na kamfani ko na gurare daban-daban wanda za a iya nemo ma aikin insha Allah. mutumin da yake yawo a rana kana yau kana ana kana aikin naira 20 talatin sai ka ƙara girman titi ma ka kai ƙarshen shi baka samu wanda zai maka guda baka guda ɗaya ba balle kuma aikin da za a ɗauke ka a baka albashi a wata ba abin da zan ce maka wannan niyyar ma da kai ko ba a samu ba ubangiji Allah ya saka maka da wannan niyya taka taimakon da kai mun ka bani matsugunni shi kadai ya ishe kuma gashi har zaka ƙara neman mun aiki ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya raba ka da duniya lafiya idan ana tare da mahaifa Allah ya raba ku lafiya in kuma sun rasu ubangiji Allah ya sa suna aljanna ubangiji Allah kai ma ya baka ne maka wannan shine abin da zan iya ce maka kawai ba ni da abin da zan baka sai da ba komai ba komai ai musulmi dan uwan musulmi in ka taimaki dan uwanka musulmi ai kamar ka taimaki kanka ne ai ba komai yanzu ina za ka yi daga nan daga nan a tashi mana zan koma gida ne zan koma to ai menene to ba za a karasa daure mota sai mu je in sauke ka ai ba da ai a a kanka da mu kanka da mu kanka da mu bari ya karasa sai mu tafi yawa kana ina karasa wanke motar yawa zo ƙarasa? bari a ƙarasa sai mu je in sauke ka ai ba wani abu bane ai shi musulmi dan uwan musulmi ne hmm? musulmi dan uwan musulmi ne an ka taimaki wani kai ma baka san ta hanyar da Allah zai taimake ka وليك على اساس لا داعي sai ga suna ta wucewa alhaban da amma amma ne ka saka ki a barka da ya aiki kuma da ina zuwa ka nan za mu je wajen babbugaje nan kusa da duka wuya ina jin muku gane ne ba ko kamar na gane fuskan nan me wankin takalmi ko Dakon kawai mai wankin takalmi ne wannan? Mai wankin takalmi ne da ka sa shi dole sai ya wanke ma takalmi takalmi na kafarka. Yanzu ka ga abin da Allah ya mai da shi. Malam dan Allah dan annabi kai hakuri. Ha ba malam. da na rike wannan abin da kai mu a cikin raina zan tsaya da na gan ku ne gaskiya ne kuke sana'a yanzu ne Allah ka ji an inuwa ke yi daɗi ne sai zaman kashe wando ba abin da muke sai zaman kashe wando yanzu ma wajen wani abokin mu muka zo ba mu same shi ba muke neman a daidaita sau in mu hau kuɗin ma ƙarshen ta sai mun je za mu ba shi to ka san ita rayuwa ba yadda Allah ya ba a yadda Allah ya haɗa mu da kai kan wannan sana'ar har kai wannan abin da yanzu kake da na sani a nan ubangiji Allah ya mun sanadin wannan arziki kamar yadda na gaya maka akan halak ba abin da mutum ba zai gani ba za ka ga baki za ka ga fari to alhamdulillah ta wani bangaren na ga baki ta wani bangaren na ga fari yanzu dai ba zan ɓoye muku ba yanzu kamar da Allah ya saka ga wannan 'yan motar nake gungurawa mota ta wannan wannan ta wuce a ce mata ga ta ai ta wuce Allah ta wuce ina aiki ne a wani Sky Petroleum ni ne manaja a gurin tunda dama Allah ya sa na yi karatu aiki ne ban samu ba na rike wancan sana'a ta ka gani masha Allah alhamdulillah Allah gafur rahim wannan abin da ka ganna rike da shi da ka gani HND ne da ni amma ban rena ba nake neman sana'ata tunda ya fi min zauna ina yawon maula yawwa ko kuma kayan da kace ku yanzu kuna zaman kashe wando to kaga wannan abin ya fi min ina certificate primary ma nake da shi na idan ba za ku damu ba dama za mu dauki sababbin ma'aikata akwai masu goge-goge da masu zuba mai in babu damuwa zan sa ku a cikin waɗanda za a ɗauka sai ku fara aiki kafin mu ga abin da Allah zai wallahi zami wallahi ba da ma kai ya ai wannan sana'a ce babba Allah sai zakewa kake a wannan lokacin nan kafi kowa a wannan ashe duk abin bula ne ina ta masa magana abin da za a yi ina ta masa magana shiga mota sai mu ji karka damu to yi magana haka Allah ɗauka za ka yi da kanka. A'a to, me zan jira? Ba ka jira in nika. Ni mai ta ma kokarin ki bani abinci ko kin yi kina fara abin duk da yau garin ana zafi. Mm, ni za ka ci abincin. Hmm? Ai abincin nan tsora kiras a karasa shi. Ah, Allah isa. Zan cikin nan madu. Garin yau zafi. Ni dai dama da maganar da nake son na yi ko dai in bari sai ka ci abincin. Ah, tunda hannu kika ga na shigo na ganki anan nima na zauna. Ai sai ki gaya mu. Yaya? ma wata alfarma nake so ka yi min. Haba Khadija, ai ki faɗi ta kowace irin alfarma ce. Insha Allah zan yi kokari na ga na biya miki ta. Menene? Dama so nake ka taimaka ka dawo mana da Aisha. Khadija, da abin da kike faɗa, ƙata a guri na ki faɗa, amma ki bar da Aisha nan. Bana jin zan iya dawo da Aisha. Haka ne, amma ka san ai ba laifinta bane. Kuma ni na lura har yanzu Aisha tana son ka. <sighs> Ni na fiki sanin ba laifinta ba ne, kuma na san Aisha tana suna. Kuma ni ma har yanzu ba zan buye miki ba, na san Aisha. Amma ba zan taɓa manta abin da mahaifiyar Aisha ta yi min ba. Ta ci mutunci na akan wai bani da shi. To ina tsoron kar a ƙara maimaita abin da ya faru. Ba zan ki bar gaskiya ne amma dai yaya a taimaka a duba duba mi kar ki manta masu magana sun ce idan maciji ya sari mutum to fa in ya ga bakin tsimma guduwa ce ba na jin ciwon da yake zuciyata zai iya warke warkewa akan abin da mahaifiyar Aisha ta ma. Ina, ka fi duba abincin ne. Zubo min kawai ci gaba ta tasiri yi. kai nake jira sama da minti 20 ina zaman jiran ka ai ko daga Abuja ka ringa cewa ga ka ga ka ya kamata a ce yanzu ka iso garin nan ya kamata ku ringa girmama alkawari kai magana ku ce na African time ina ruwan magana Allah da Annabi da wani African time haka Allah da Annabi suka koya mana malam ku ci gaba da hallakar da kanku kar ka manta kana daga cikin alamomin munafiki yin alkawari ba tare da to a dai kokarin a cika dan matsayin annabi sai ka zo ina jiran ka taimaka mu saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama alhaji Alhaji barana ko me? Haruna rayuwa kenan. Tabbas haruna duk abin da na mallaka a duniya mm. babu shi ya kare tas wannan shi ne rayuwa Allah ke nan in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka ba wai don kuma ya fi son ka ba ko kuma ya fi kin ka ka ga rayuwa kenan ko alhaji kamar yadda ka faɗa abin da ake nuna maka kake ganin a'a kana ganin kamar Allah ya fi son ka akan mu da bai bamu ba alhaji yau ina dukiyar ta lafiyar ka kake ma har gashi wai alhaji ni yau ina tsaye ga kake bara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ni da kai ka san ba mu taba zaton irin haka a rayuwa ba ni kuma ka duba canjin da Allah ya ina abokanka da shauran matan duk wanda yake jikina masoyana da iyali na duk sun guje ni to dai haruna na to alhaji abin da ya faru ka gode Allah ma da ya baka damar har kake kake yin kake kai tunanin ma baka kyauta ba inda kace saboda annabi a baka to na baka saboda Allah da annabi amma ba zan kyale ka haka ba laji domin zan yi amfani da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce kar mu saka wanda ya bata mana da makamancin abin da ya mana ya ce mu saka wanda ya mana shari da alkhairi alhaji zan saka maka da alkhairi saboda allah da annabinsa insha allahu alhaji daidai gwargwado zan iya kokari na akan ka. idan allah ya mai tafiya ce za mu je asibiti a ci gaba da yi magani har allah ya sa ka samu sauki sannan da kace kana kwana karkashin gada to insha Allahu daga yau zaka dina kwana karkashin gada za mu je in baka inda zaka zauna daga nan har ƙarshen rayuwarka kuma bana buƙatar kwandala bare naira a gurin ka da sunan wa zaka biya ni haya a'a kyauta zan baka ka zauna saboda Allah da annabinsa abinda zaka ci shi ma ba zai gagara ba wannan wata mu'jiza ce daga Allah kai da Allah ya fifita ka a kaina yau gashi ni ma Allah ya fifita ni a kanka to ba zan so abin da ya same ka ya same ni ba duk da idan Allah ya kaddara abu mai faruwa ne sai ya faru yanzu abin da za a yi ba ma zan bar ka tafi ba ka koma ka shiga mota ka zauna ka jira akwai wani mutum da muka ciniki wani fili nake so ya zo ya nuna mu a gama idan ya zo muka gama za mu tafi da kai in kai ka nuna ma inda za ka zauna in ya so daga gobe insha Allahu sai mu ji a fara ganin likita mu ga abin da Allah zai yanzu Haruna kana son ka ce min da irin wulakancin da nemo a duniya ka haƙura haba alhaji baka ji abin da na gaya maka ba ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamata a koda yaushe mu ringa shi. Kar ka damu ina fata wannan abin ya zama darasi a gare ka kuma ka gode wa Allah da har kake nadamar abin da kai a baya wata dama Allah ya baka ci gaba da neman tuba a gurin ubangiji ba na kuka ba alhaji Aisha. Ina gajiya? Ba gajiya yaya aiki. Sai gode Allah da gani haka da yamman nan. Allah aiki na aka. Aiki. Da Allah ya aike ya haƙuri da abin da umma na ce mata. Ni ban ji daɗin haka ba. Kuma da Allah ya aike ya haƙuri ka mai da ni ɗaki na. Mun taka dai dan Allah ki ba shi haƙuri. shi nan ki tambaye shi kullum maganan da nake ko? Aisha. tabbas Khadija tana yawan yi min magana amma baki ne ba kuma yadda muka ganki na tsaya din nan ya tabbatar miki da cewa ban kullace ki ba amma abu ɗaya nake so cin mutuncin da mafi ke ta ringa yi min har ta kai ga da ran da ta yi ta samu ka rabu ban kullace ki ba na san ba laifin ki ne. amma gaskiya ina tsoron mahaifiyarki abin da ya faru a baya nake tsoro kare kuma maimaituwa kin gani wannan shine matsalar kawai amma ba wai na ki da ke ba ta san kina so na ina son ki duk gaba ɗaya muna ƙaunar mu. tunda ita kanta Khadija kullum sai ta yi maganar ki to amma shi talauci na Allah ne kuma samu na Allah ne kuma babu komai yanzu dai kin ga yadda mu muka samu sauyi daga gurin ubangiji addu'a nan da kuke mu a kullum Allah ya amsa ni kana zan so a ce wannan daɗin da muke ji da ke domin wahalar da ke aka sha to amma sai mahaifiyarki ta yi gajen hakuri kiga zuban sani wataƙila ta samu miki wani irin mutumin da take so ki aura to kiga kuma in je in ce abin nan ba kuma keta mun rigar mutunci na dan Allah a taimaka kam dan ma na gama yadda ne ni kana ina son haka am abin da za a yi Khadija na san abin da mahaifiyarki take kyama a koda yaushe talauci ko to daidai gwargwado Allah ya rufe asiri tunda yanzu kin ga wannan mota daidai gwargwado ta wace kuma Allah ya canja mana rayuwa ga yarwar kiran Khadija shaida ce kuma da gadi ke ga mu ce ma shaida ce shiga mota mu je mu samu mahaifinki mai magana da shi tunda har kin idda ba zai a ce wani ce na mai da ke ki koma ɗakin ki ba dole sai an kuma zuwa an ɗaura aure ki shiga mu je mu samu mahaifinki mai magana da shi tunda ni da ke ba mu da matsala gaskiya mu kawai a daidaita mu koma ko ba haka ba sana bayirin farko soyayya ko baka so nake wa riko yo zo duba samu ayarin farko soyayya ko baka so ake so jiki na ke na so in kin so zan kwaso mai juyi na takarwa soyayya yi so miki kuma ba san isa zo koyo